shekara 447 ga hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da hudu ga watan wato uku shekara 2026 muna rufin Allah ya datar da mu ga dukan alkhairi mun dauki rabi a watan ramadan abin da ya rage rabi to Allah ya karbi wanda muka yi kuma Allah ya ba mu ikon ribanta wanda ya rage kurakuranmu a cikin wanda suka wuce Allah ya gafarta mana sauran kuma Allah ya sa mu ƙara gyarawa akwai buƙatar wata sanarwa <clears throat> daga hukumar yaƙi da miyagun kwayoyi da sauransu ita ce nabdak cewa a tunatar da musulmai a yi hattara da wasu abubuwa da ke faruwa daga cikin abubuwan akwai wasu abubuwa na sha haka musamman a lokacin ramadan wasu suna da wasu jus-jus da suke sayarwa wanda ainihi babu rajista na nabda mutane ne suke hadawa abinsu zo suna sayarwa wanda ba a san me aka hada ba to a yi hattara da wannan kuma gargadi ga waɗanda suke abin nan ɗin kifi ko ayaba ko mangoro wato ana sa wani kemikal wanda zai sa ya nuna wani kuma za a sa don ya kare shi musamman kifi za a kare shi daga lalacewa in aka shafa wannan chemicals wanda idan mutum ya zo ya ci zai zama illa gare shi haka wake wake da ake ajewa ana sa magani to idan za a yi amfani da shi wanda zai cire ya tabbatar cewa ya bude ya sha iska in za a yi amfani kuma a tabbatar an wanke ba kawai ana ɗibawa ba ne a zuba wannan chemical din yau da gobe zai tasiri a zuciya a huhu a hanta da koda yawancin matsalolin koda gashi nan ana fama da su ba a san mai dalili ba shi yasa ma ba su suka faɗa ba amma a bayanin da wasu suke yi in kaga kifi ko nama kuda ba sa bi karka saya saboda akwai chemical da aka sa kunan baya zuwa kun chemical din in mai lafiya ne zai zo ya taba da wanda kuda yake bi shine mai lafiyan in ka je sai ka wanke amma wanda kuda bai bi to akwai chemical ka nisanta haka ma abin da ya shafi magunguna da ake saya yau kun sani a ƙasar nan ran ɗan adam ya zama ba komai ba yadda ake yankawa ake kashewa haka kuma ake kashe wasu da magunguna kun ga yadda ake kama magungunan da sun zama eh, wato bayan drugs in expired one wanda sun riga sun gama aiki an zo za a fesa wani abu a goge wannan date din da ya expire din sai a manna sabon date sai ka zo ka saya kana consuming kana sha kana ta haɗiya magani kai ciwonka sai karuwa yake bayan ciwonka na jikinka ga ciwo na waje kana ɗiba ce sa da yawan aka je ƙasar waje za a ce ku najeriya mutane wato cutanku shi ne maganin kuɗin da wani magani wani likitan bai sani ba ma zai yi akwai fake doctors ko babu kuma doctor ɗin nagari ne to amma inda aka ɗebi ah, abin da za a yi gwaji jininka ko bawali ko wani abu mai kama da haka an ce likita ya ce ka je a gwada a ga ciwonka ka je ka gwada ya ka ɗiba ka kai lab ka biya kuɗi ba sai a sa a injin ɗin ba ya nuna cewa ga ciwon to sai a ɗiba a zuba a bola ba tare da an yi gwajin ba sai a rubuta maka ciwo na ƙarya ba tare da an san mai ciwonka ba sai a ce kaza da kaza yake damunka likita kuma yana zaune in ya gani da shi zai dogara ya rubuta maka magani kaga ciwonka hanyarsa daban maganin da aka baka hanyarsa daban ta yi ciwon ka bai son maganin da aka baka sai ga mutu kaga mutanenmu suna ta mutuwa ciwo yana ta karuwa a rasa waye ne kamata ya bincika wannan yanzu ka tambaya waye ne zaka ce Waya kamata ya bincika wannan su gashi da sun yi nasu su kama wannan su kona wannan su ya tare wannan gashi nan suna fama to amma su kaɗai ne za su iya yi ba zai yiwu ba dole a haɗa iyaye malaman makaranta da mutane anguwa duk jama'a mu haɗu sannan za mu iya mu magance wannan matsala na irin na ababen maye da ake sha wannan ma ba janibin abinci da magani ne abin da ya shafi kifi ko ah, abinan fruits da muke amfani da su ko wake din wannan duk janibin abinci ne to ina janibin kuma ababen mayen zalla din jiya da daddare na nake gani wani yara wasu yara da aka kama ko wani ya gani yara ne ɗaya bai wuce shekara bakwai ba wani ɗaya bai wuce shekara biyar ba in ya kai suna shan shalishan ba rama haka na ga wasu da aka kama su ma ana tambayan su shi ɗayan ya ce daga cadi ne aka kawo shi ɗaya kuma ya ce daga faciskum ne ɗaya kuma ya ce makarantarsu su yana kofan shehu ni ban san akwai sangaya kofan shehu ba sai dai na gefe-gefen nan to amma kace wai malamin ka bai sani ba suna bara da kuke gani suna yawon nan fa kai ka tausaya musu da cikin datti da yunwa kana ba su kudi su je su sha solution ba laifi ba ne a ba da sadakan amma a san suwaye za a bai wa sadaka in za ka ba su abinci ne su ci amma kana ba su kudi ana sake bata su ne saboda haka matsalar suna da yawa a yi hatara da duk wani abin da za a ci a duba in abin sha ne na kwalba in abin magani ne a duba lokacin da aka yi bai yi expire ba bayan bai expire akwai numban nafdak a jiki sannan ka yi amfani lafiyar ka kai za ka kula da kanka Allah ya ba mu lafiya ya kare lafiyar mu duk wanda yake neman ya ruguza lafiyar mu Allah ya shiga tsakanin mu za mu tashi kan faɗin Allah subhana wala humana ka ha'aba ukun minan nisa'i na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم وبناتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وربائبكم التي في حجوركم أزواجكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما Allah maɗaukakin sarki ya ce, Walatan kiho ma na kaha aba ukun minan nisa'i, da dai kada ku auri matan da wato iyayenku maza suka aura, ubanninku suka aura, to kar ku aure su cikin mata. anan allah ya haramta matan uba ne takrimatan lahum domin girmama su ubannin da girmama lamarinsu matan da suka tare ta hanyar aure bai kamata kuma wani ɗa ya zo ya ce zai aure su ba wannan kuma zai haramcin fa zai faru hatta bi mujarradil aqdi ko kulla aure ne aka yi babanka ya ɗaura aure da mata sai baban ya rasu ba dukuli ko ya saka ba dukuli ba tarewa to a nan kai ɗa, kada ka zo ka ce za ka auri matar da mahaifinka ya aura wannan kuma a ba hukum ɗin ba wai babanka na ƙudda kud ba baban babanka kakanka shi ma matar da ya aura ba za ka aura ba wa in ala duk yadda kakan yi tsawo in dai ya aure mace ya saka ba za ka aura ba wannan aure ake magana to amma in uba Allah ya kiyaye ya yi lalata da mace fa shi ɗin zai iya aurenta zai iya aurenta tunda ba halal ba ne ya ce, wala ya haramu bi zina halalu. halal bayya haramta saboda zina mutum in ya yi zina da mace yana iya auren yatta eh? yana iya auren gyatumarta haka kuma uba idan ya yi zina da mace ɗan zai iya auren mata sai dai yana son kwanciyar hankali to gara bai aure ta ba domin ka zauna da mahaifinka lafiya ya fi ka zauna da mace kuna rigima da babanka ko ba haka ba amma ba ka sani ba ne shi kenan wannan ya wuce ba haramun muke magana ba amma dai akwai abin dubawa ko Allah ya ce to kada mutum ya auri matar da mahaifinsa ya aura wannan kuma mun sani al'adar jahiliya ana yin haka mutum idan ya mutu za a zo a auri matan da ya aura wanda ya mutu a kansu ɗa zai zo ya auri wacce yake so ya mallaki wacce yake so ya bar kuma wacce wadda yake so ta tafi Allah ce yin haka ɗin nan ɓarna ce innahu lalle yin haka ɗin nan fa kana fahishatan ya kasance alfasha ne mummuna aiki ne wa makitan kuma abin zargi ne wasa a sabila kuma hanya ce wacce take mafi muni kaga siffa uku aka baiwa auren matan baba zina ma Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan luwadi ma aka ce atatuna alfahishata amma wannan aka ce innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila to idan har matar da mahaifinka ya aura ya saka haramun ne ka aura to ina waɗanda suke zina da matan babaninsu? matan kuma suna gidan matar uba ya zo yana lalata da ita a zaman sanada suna tarayya da mahaifinsa akan mata wannan kuma lalacin ya kai inda ya kai ko ya saka a musulunce aka ci haramu ne ka aura don girmama shi saboda haka yaran da suke haka su ji tsoron Allah kafin tasu ta same su kuma matan da suke cin irin wannan amana su mai da su ji tsoron Allah su tuba kafin Allah ya kama su Inna kana fahishatan illa ma qad salaf sai abin da ya gabata a auren da kuka yi na kafin haramcin nan wannan ya wuce amma daga yanzu da aka haramta to duk wanda yayi fa ya kece haddin Allah na'am inna kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila sai Allah maɗaukaki ya ƙirga mana almuharramatu minan nisa'i mata da suka zamanto haramtattu ne a gare mu akwai cikinsu muharramat tahriman abadiyya haramci na har abada akwai kuma tahrim mu'akkat haramci na ɗan lokaci lokacin da wannan illa ta gushe to haramcin ma ya gushe to a wannan aya Allah maɗaukaki ya bayyana mana iri biyu ne haramcin ko kuma ce uku akwai haramci na nasaba na dangantaka saboda kusancin tsakaninku Allah ya haramta aure tsakaninku akwai haramci kuma na musahara saboda surutaka shi ma wannan kashi ɗaya ne na uku shi ne haramci saboda musahara eh? Eh, saboda raba'a, na saboda kusanta na alaƙar eh, kusantan wato dangi sai kuma na sulutaka sai kuma na shayarwa wannan su ne anwa na almuharrama ɗin Allah maɗaukaki ce ya fara ƙirgawa ya ce hurri abin nan hurri mad alaikum ummahatukum to uwayenku sun haramta gare ku gyatumarka haramun ne ka aure ta gyatumar gyatumarka haramun ne ka aure ta gyatumar gyatumar gyatumarka haramun ne ka aure ta haka innarka alqala min manzilatil um inna kamar gyatuma take to kanwar gyatumarka kanwar kanwarta kanwar kanwarta duk haramun ne aure shiga tsakanin sawa'un wannan ummu din wato ukhtuna wato gyatumar da aka ce haramun ne ka aure ta yar uwarta da aka ce haramun ne ka aure ta sawa'un shaqiqa ce kwalil abi ce kwalil ummi inda yar uwa ce haramun ne ka aure ta wata ka'ida mai sauki ita ce duk matan da duk matar da idan wato ka hada tsakaninta da ɗayar wato mata ne biyu ba zai yi a hada su a karkashin mutum ɗaya ba to haramun ne wato ɗayansu ya aure ɗaya an gani haramun ne ɗayansu ya aure ɗaya kamar 'yan uwa biyu ba zai yi a ajiye su karkashin namiji ɗaya ba to ba zai yi kuma an ɗayansu namiji ne ya aure ɗayan ba wannan ƙa'ida ce da take sauƙaƙa maka wannan to Allah maɗaukaki ya haramta wato ummahat uwaye da suka haifi yaya sai ce wa banatukum hakan nan ƴaƴanku ƴaƴan da mutum ya haifa haramun ne ya aure ta yarsa ta cikin sa ko jikarsa tunda an ce ya duk abin da zai fito daga yar to haramun ne ga shi wannan uba akan ya aure ta wa khalatukum wa akhawatukum da kuma ƴan uwanku ƴan uwa yar uwa yaya ce ko kanwa ce Ƴar uwan nan ko ɗaya uba ɗaya ne shaqiqiya ko lil abbi ce ko ummi ce dukkan sun haramta ga mutum ya aure su wa nisa nisaikum wa ammatukum wa khalatukum na'am ammatukum al'amma ita ce wato ‘yar uwar mahaifi, ƙanwar babanka, koyar babanka, su ma dai da baban shaƙiƙai suke kwalil abbi ne kwalil ummi ne hakan nan girma ko ƙasa duk haramun ne wato mutum ya ce zai aure su wa tukun yanan ko sai kuma wato innanku alhala yar uwar gyatuma kanwar gyatuma ko yar gyatuma haramun ne mutum ya ce zai aure ta wa banatul akhi hakan na 'ya'yan wato ɗan uwa yayanka ko ƙaninka don ya haifi 'ya'ya to haramun ne ka aura saboda kun zama kamar daga jikinka suka fito don kai da yayanka an ɗayan namiji ne ɗaya mace ne aure ba zai shiga ba to hakan nan ba zai yi a haɗa su aure ba haka kuma haramun ne kai a zamanka na yaya ko ƙani ga mahaifin wannan 'yar ya ce za ka zo ka auri wannan ƴar. shi ne wa akhi wa ukhti da kuma matar wato ƴar uwarka abin nan ‘yar uwarka ƴar yarka ko ƴar kanwarka haramun ne ka aure ta wannan yar ko kanwar shaƙiƙa ce kwalil abi ce kwalil um haramun ne ka ce za ka auri da ta haifa wa ummahatukum allati arda'nakum hakan nan iyayenku gyatumunku da suka wato shayar da ku su ma haramun ne ku aure su Kuma ummahatukum allati arda'nakum kamar yadda gyatumar da ta haife ka haramun ne ka aure ta haka gyatumar da ta shayar da kai nono haramun ne ka aure ta hakan nan wa akhawatukum min ar-rida'a ɗan uwanku na shayarwa su ma haramun ne ku aure su gyatumar da ta shayar da kai wannan kenan muharraman min ar-rida'a kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin aisha radiyallahu anha yake cewa wato inna rida'a tuharrimu ma tuharrimu alwilada shayarwa na haramtar da abinda haihuwa ke haramtarwa kuma yace yahrumu min arda'a ma yahrumu min an-nasab shayarwa na haramtar da abinda wato dangantaka ke haramtarwa saboda haka lalle ne musan cewa duk matar da ta shayar da kai nono ko ta shayar da Eh, kanwata ta shayar da kai to ta haramta gare ka ta haramta wato ita kanwar koyar duk sun haramta a gare ka to wace shayarwa ce take haramtarwa ba kawai duk shayarwa ba ne a'a shayarwan yana da kaido na farko wato ya zamanto shayarwa sun kai biyar hadisin aisha radiyallahu anha kana ashar rada'atin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsi rada'atin wato da shayarwa goma ne ke haramtarwa yanzu kuma daga ba aka shafe da shayarwa biyar shayarwa biyar din nan kuma ya zama shayarwa ne daban-daban ba wai a sa yaro ya tsotsi nono a cire ya tsotsa a cire shi kenan ba shi ne hadisi yana cewa ina raba ma fatakal am'a'a wa kana qabla al-fitami ya zamanto ya bude hanji yaro yana kuka da yin wansa, sai aka sa shi ya sha nono ya sha nono ya sake alamar ya koshi kenan to wannan daya haka kuma wani lokacin shi ma ya ji yunwa a sa shi ya sha ya sha ya sha ya bari biyu a hakan aka samu daban-daban biyar to lalle wannan shayarwa ne da ke haramtarwa sawa'un a lokaci ɗaya ne ko lokuta daban-daban in dai lokuta daban-daban ma'ana ba wai a sa a cire a sa a cire don haramtarwa ba in aka yi wannan lokuta daban-daban har ya sha ya bari to haramci ya shiga tsakani wannan matar ta zama gyatuma ga wannan ɗan duk abin da matan nan za ta haifa to sun zama me ‘yan uwa minar raba'a wajen shayarwa to amma idan wato mutumin da yake tare da wannan matar mutumin da yake tare da wannan matar idan ya zama na shi ma yana da ai a zaman ka na namiji kana da contribution ai mutum yana da mace matar tana shayarwa to ai yana da gudunmuwa wajen samar da nonon da yaro zai sha to wannan dalilin da ya sa yaro nan ya sha nonon to haramci zai shiga ko da wato abin nan uwa daban ne ko da uwa daban ne in akwai gudunmuwar wannan mutumin ga nonon da yaron nan ya sha to haramci zai shiga tsakanin yaron nan da abin da shi mutumin ya haifa ko da daga wasu mata ne daban na fatan gane bambancin, yawa kamar mutum ya auri bazawara ta zo da 'ya'yanta sai kuma ta zo ta abin nan ta shayar da wannan yara kaga wa'incan suna daban ruwan wani suka sha tare da haka ai wannan matar ita ta shayar da su amma idan ba matar bane babu haramci don gudunmuwar wancan واضح سيتي wa umma الرضاء وأمهات نسائكم Za zamu koma wajen surutaka kenan wa ummahatu nisaikum da kuma wato iyayen matanku matar da ta haifi matarka surukuwarka kenan ta haramta gare ka akan zaka aure ta inda ita ta haife ta wa raba'ibukum allati fi hujurikum hakan nan kuma raba'id jam'u rabiba rabiba ita ce wacce agwalarka ka auro mace ta zo da ya to wannan yar haramun ne ka aure ta duk da cewa ba kai ne ubanta ba amma ai ka aure ta mata sai Allah ta min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna amma fa rabiban na matan da kun yi dukhuli da su a kenan anan akwai bambanci tsakanin auren ya wato a zo a ce za a sake ta a auri uwar da kuma an auri uwar a sake ta za a auri ya idan mutum ya ɗaura aure da uwa sai ya zo ya ga 'yar matar sai ya tambaya kamar yana so aka ce ai 'yar matar da ka aura ne sai cewa ni na fi son 'yar akan uwar to amma sharadi shine la allati dakhaltum bihinna in ka riga kai dukhuli da uwar ir ta haranta gare ka amma ka daura aure da uwa aka zo ya ta rako ta mata zuwa gidanka eh sai ka gani kace ita ma za ka kara sai ita ce ai wannan yata ce ai ka ce ya yata yarki ne to anan sai ka ce to yanzu tunda ba mu yi dukhuli ba ke ki zama uwa yanzu ke su rukata ce in ka so ka ci abin da na baki na sadakin ma na yabe yanzu zan nemi auren yarki in aura wannan zai yi amma idan mutum ya auri ya sai uwa ta rako etta sai ka ga uwar irin amidadin na masu tsabta, wanda kana ganin ta ita ma kamar karama ce sai ka ce kana son wannan sai ka ce ai matar kaɗin ce yadda ɗin a nan ba zai yi ka ce a'a ni na fasa daga ya zan koma uwa ba zai yi ba daga uwa ana dawowa ya idan ba a yi dukoli ba shi na ikon lati fi hujurikum kuma wannan la mafhuma laha fi hujurikum din in dai rabiba ce duk matar da ka aura ta zo gidanka to duk inda ta haifa rabiba ce gare ka ko da ba zo gidanka ba amma galiban idan aka auro mace tana zuwa da ita gidan mijin shi yasa Allah ya ce allati fi hujurikum abin da yake magana shine min nisaikum allati dakhaltum bihinna idan har kun yi dukhuli da uwa to ba za ku koma ga ya ba amma yar a ce ma tunda ka auri uwar ma a ce baka taba ganin yar ba amma in har ka yi dukhuli ba zai yiwu ba in kuma ka baka yi dukhuli ba ko watanta nawa a gidanka zaka iya auranta in baka yi dukuli da uwar ba min nisa'ikum lati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum kaji ba idan ka auri uwa baka riga ka yi dukuli da uwar ba to babu laihi kana iya sakan uwar ka zo ka auri yarta sai ta yi hakuri haka Allah ya yi min nisa'ikum fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum hakan nan kuma wa halailu abna'ikum hakan nan matayen ƴaƴanku hala'il jam'uni na halila matar ɗanka sarkuwarka kenan hala'ilu abna'ikum wanda ƴaƴan to alladina min aslabikum wanda ku kuka haifa amma irin ɗan kaninka ɗan yayanka wanda kuna gida haka sun tashi a gabanka ko ɗan wani ne ya tashi a gabanka ya ɗauke ka uba eh, ya auri mace ya saka za ka aura kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri matar zai ibn thabit da ya sake ta don Allah ya kore wannan wato shakku na tabanni din shine Allah ya kore ya shafe wannan hukuncin shine ake cewa wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum matan yayanku wanda su matan nan kun riga kun yi dukhuli da su wa ma'ana yayan da ku kuka haife su daga tsotson sannan Allah maɗaukake ce wa an tajma'u bainal ukhtaini hakan nan haramun ne ku haɗa tsakanin 'yan uwa biyu mata ne su 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba kaɗai ne haɗa su ko uwa kaɗai ce ta haɗa su haramun ne a zaman ka na miji ka aure su duka biyu a lokaci guda wa an ta jimahu wa haɗa su shi aka haramta an babu haɗi ya halatta ka aure ɗaya ta rasu sai ka auri ɗayar ka aure ɗaya ka sake ta sai ka auri ɗayar a zaman tare ne ba a so wannan kan mun sani anan ana yi idan aka aurar da ya miji abinan ta rasu sai a ce ga kanwata za a sa ta madadin yayata wato rangaye kenan to wannan ya halatta in kuma saki ne shine wanda bamu cika yi ba a ce an saki ya a ce za a yi kanwa wanda bamu cika yi ba amma halal ne jaizi ne sai dai kawai tsoron yanka zumunci don in ka sake ta ka auri kanwata kaga akwai aiki sai dai ita din ne in ta ce ga kanwata ka aura ni din ba zan iya zama da kai ba to kaga wannan kuma ta bude kofa wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf sai abin da ya riga gabata <clears throat> wanda kafin musulunci aka yi ko a jahilci aka yi sai Allah maɗaukake ce inna allaha kana ghafurur rahima lalle Allah maɗaukake mai yawan gafara ne sannan mai yawan jinkai ne a wannan an samu adadi na mata da aka haramta adadin duka goma sha hudu ne in ka haɗa da wal musanatu minan nisa'i akwai kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> da ya haramta aure tsakanin bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha mace da kanwar wato mahaifin mace da kanwar mahaifinta koyar mahaifinta ba zai yi a hada su zaman kishiya ba hakan nan mace tsakaninta da kanwar gyatumarta koyar gyatumarta alhala kenan ba zai yi a hada su da sunan aure ba <clears throat> wa an tajma na uqtani illa makar salaf inna allaha kana gafuran rahima Allah madaukakin ya kasance mai yawan gafara ne sannan kuma mai jin kai ne subhanahu wata'ala والمحصنات من النساء إلا ما wal والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما Allah maɗaukake ya ce wal muhsanatu nisa hakan nan katangangun mata al muhsana wacce take an yi mata katanga an tare ta wa ake nufi anan almusana huna almutazawwija minan nisa matar da take da aure ita ma haramun ne a ce wani zai aure ta sai Najeriya wani abun ba sai a Najeriya wata tana da miji a nan ta je Saudiya kuma ta yi aure wata a nan Najeriya ma ya faru tana da miji ta je ta aure a wani unguwan sai ta ce za ta yi tafiya sai ta je gidan wancan mijin can wani lokacin kuma ta ce za ta yi tafiya sai ta je wancan har Allah ya fallashe ta wal muhsanatu minan nisa Allah madaukake ce haramun ne wato ku auri mata da suke da aure illa ma malakat aymanukum sai abinda hannayenku suka mallaka to me ma'anar illa ma malakat aymanukum wato ma'ana matan da kuka same su a ganimar yaki suka zamanto wato ribantattun yaki kun kama su to koda suna da aure aka kama su babu zancen auren su yanzu yanzu sun zama bayi na waɗanda suka kama su abin da za a yi kawo istibra'i ne a tabbatar cewa ba su da ciki shikenan sun halatta ga waɗanda suka kama su da shine Allah ke cewa wal muhsanatu minan nisa' ne wato ruwaya ta zo daga Imam Ahmad daga Abi Sa'id al-Khudri yana cewa asabna nisa'an min sabi a ayakan awqas mun samu kamammu na mata a yaki walahunna azwajin suna da mazajin Fakari na an naqa alaihin sai muka kyamaci mu kusance su walahunna azwajin alhali wasu su suna da maza fasa'alna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa nazalat sai wannan aya ta sauka wal muhsanatu minan nisa matan da suke da aure sun haramta gare ku illa ma malakat aymanukum sai abinda hannayenku suka mallaka hukuncin matar da take da aure wato mutum ya mallaka kamar hukuncin baiwar da take da aure karkashin mallakan mai gidanta ne an gane mai gidanta ko da yaushe zai iya kwace ta kuma duk abin da ta haifa bayi ne na mai gidan ita wancan da aka wato baiwa tukun ka aura za mu zo mu ji a aya a ƙarshe a can gaba Allah yake cewa da kun kame daga auren su ma yafi muku alkhairi to irin waɗannan mata da suke da aure haramun ne a aure su to in haramun ne ka aure su kuma ya zina da su kuma min babi aula an yuharrim haramun ne mutum yayi zinan kansa haramun ne balle kuma zina da matar aure yau ya zama abin yayi ga wasu su ba sa lalata na alfashen zina sai da matar aure wai su matan aure sun fi lafiya wasu a matan aure sun fi rufa asiri don duk inda ta je ta faɗa aikanta ta yi wa fallasa dole ta ɓoye wani kuma ah, ita su suka fi kubutan cututtuka wasu kuma suna yi da sunan tsafi ka je ka nemi matan aure zalla za a baka adadin sannan kuma bokaye da sunan malanta a zaure mace za ta zo da bukatarta malan kaza kaza mijina ya yi kaza surkuwata jikana waye musamman kishiya ko ka sai sharɗanta mata a cikin abubuwan sai yi akwai abu amma abin yana da nauyi yana so ya tabi ne ma yana da nauyi malam ko me zan yi inda za a raba ni da wannan mutunan ni da abun fa haka dai shi kansa din wai yana jin kunya mugu haka sai kaga an zo am afka subhanallah ita ta yadda ana zane da ita haka za ta je ta kwakulo wata ta kawo ta a kowace aka kawo ta ita ta yadda ana yi da ita da ta kawo wata a yi da ita din a cikin shari'in da ya faɗa sai ta ce kai ina da aure fa hato to sai me a ba zan iya ba a ba ta gaya miki ba ne ba ta gaya min ba sai ta kira wace wace ashe haka abin naku yake to wallahi na fasa ni na tuba da zuwa ga Allah ba zan sake yi ba to haka suke yi wani madonar shi kunya wai zai rubuta ya wanke a ciki allo ne to a kiyaye saboda idan irin wa'annan barnan ne in suna yin shaidanun nasu sai su zo su yi musu abin da suke yi tsafe-tsafen nasu ya yi ƙarfi to ina za a je da tsafi? shekaru nawa za ku yi a duniya Allah madaukake ce illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wannan haka Allah ya rubuta muku wato littafi ne saukake daga Allah hada tahrim katabahu Allahu Allah ne rubuta rubutawa ma'ana ya lazamta muku kamar inna salata kanan alal mu'minina kitaban makuta nan ma haka Allah ya rubuta ya lazimta muku rubuta shi saboda haka wala takhruju an hududihi kada ku fita daga iyakan da Allah ya iyakanta muku sai Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an halatta muku kuma bayan wa'annan din tun daga hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهات نسائكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف والمحصنات من النساء أربعة عشر ما تقوم شاهد ده جمع بين الأختين جمع بين المرأة وعمتها ده بين المرأة وخالتها wayannan aka haramta muku wa uhilla lakum ma wara'a zalikum banda wayannan haramtattun sauran Allah ya halatta muku an tabtagu bi amwalihim da ku nema da dukiyanku na halal mata daga ɗaya har zuwa hudu har ku yunguma an za ku iya ku hada Allah ya ba ku da muhsinina ghaira musafihin wato halin kasancewan ku kamammu ku kame kanku daga afkama alfasha gaira musafihina ba ta harkar alfasha ta zina ba wannan shi ne musulina gaira musafihi Fa musamta a tun bihi minu duk matar da kuka yi zaman aure da su alaƙar aure ya haɗa ku shi ne istimta bihin na bihi min fala haka ne ku? bihi min cikin matar da kuka wato hadu da su zaman aure Allah ya ce fa'atu hunna ujura hunna fare ba ku ba su ladansu farilla ma'ana sadakinsu yanke Allah ne farlanta ya sharɗanta duk matar da aka yi zama aure da ita wajibi ne a ba ta sadakinta kamar yadda a can bayan Allah ya ce wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitaran tambalila wannan shine fa mastamta'tum bihi min istimta'anan shine al-ifda a can Qur'ani yana da usulubi na ladabi wajen magana ba komai bane za a fito karara ana fada duk fasahar ka na iya karatu ko karantarwa ka daina irin wannan ɗan kana kana nuna wa wato mutane ba rashin kunya ne kuma waɗanda suke sauraron ka akwai waɗanda bai kamata su ji wannan kalmar ba saboda haka yadda qur'ani yayi ladabin magana mu mai ladabin magana sai dai yadda mai sauraro zai gane cewa ina aka dausa Allah ya ce wa atuhunna haka ne ko wasaqa mihunna fa'atuna ujurahunna farida Allah madaukake ce wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'd al-farida babu laihi gare ku cikin abin da kuka yi taradi tsakaninku da matar bayan farilla ma'ana bayan ka bata sadakin duk wani abin da kai mata na kyautatawa babu laifi bayan sadakin ka bata kai mata wannan sai ta ɗebo yanki na sadakin sai ta ce mai gida gashi kai ma ka dan rage wa kanka raɗaɗin wahalan aure ka karba kai ma fahimti buna lakum an sha'in minhu nafsa fa kuluhu hani an bari ba a son tilastawa ne dukkan ku ana so ku ta juna shine fala juna alaikum bima taradaitum bihi min ba'd al-farida wajen faɗin Allah subhanahu fa mustamta'tu bihi bihimin hunna dinnan wasu daga malamai suka ce wannan bayanin mut'atun nikahi ne wato auren mutu'a ne kafin a haramta da fari akwai auren muta shine aure zuwa ɗan lokaci wannan a halin tafiya ne a halin damuwa a halin wani yanayi da mutum ya shiga yana so ya zauna da mace bai so ya je afka ma kansa wani bala'i to sai ya aure zuwa lokacin da zai zauna amma daga baya an haramta wannan kuma hadisin ali ne ya rawaito Eh, ba shi kenan ba ruwayar bukhari da muslim daga amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nikahal mut'ati wa an luhumil humr al ahliyati yawm khaybar ayakin ya khaybar ne annabi ya haramta naman jakin gida da kuma auren mutu'a aure zuwa lokaci to in kace sai ka ka saba wa ali kai kuma shine jagoran ka kace to Allah ya kiyaye to haramun ne a yi auren mutu'a ko da lokacin da tsawo ne misali mutum ya je ce ni zan yi aure amma nan da shekara goma zan sake ki haramun ne kai kaddara ma kuna magana lokacin da ba za ku rayu ba ne yanzu shekarunka hamsin ce nan da shekara hamsin zan sake ki ba dai akwai wannan aidin ba to ba zai yi ba ka yi aurenka tsakani da Allah ka gan ta ɓaci ko gobe za ka sake ta ko da daddare ma akwai wanda ya saki da daddare ya yi wani ne aka ce yana yawan saki ya aura ya saka ya aura ya saka kuma in ya saka ba zai saki auren ki ba so a irin wannan ɗebe ibin sai je auro wacce ya taɓa saka ita ta zo ta shiga ɗaki mai gida ya shigo irin ana ɗan taɓa hira ɗin nan sai ta cika gane ni ban gane to ai mun taɓa aure da kai ai lokaci kaza ke ce eh na sake ki kaga a lokacin shikenan babu a'a ra'ayinsu ne akwai wanda suke haka yi ko kai wani lokaci in ka ɗauka za ka ji daɗi shi amma kana da zuciya na ba za ka yi saki da wuri ba in za ka yi saki ka bari sai ya ishe ka taimaka nan duk wani hanyar gyara kabi bi bai gyaru ba ka zauna har sai ya kai in ka tuna da ita ma hankalinka zai tashi don ka sake ta za ka haƙura amma an yi wani abu shi kenan lokaci dai da safe makuna dariya da yamma ka sake ta gobe kuma kana kofan gidansu ka zo biko Allah maɗaukake ce ujura ujurahunna farida فلا fi ma فيما bihi min من بعد الفريضة ولا جناح باب ليه ku. cikin abin da kuka yarjejeniya ma'ana kuka yarda ta yarjejeniya ba na alkawari ne, yarda yarda ka yarda ta yarda ko kai ka bata ko ita ta baka to wannan babu komai inna allaha kana aliman hakima lalle Allah madaukaki ya kasance masani ne ga abin da yake faɗa da karantarwa yana da kuma hikima cikin rayuwar da ya hada mu cikin wato zamantakewar aure na'am ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم الله مدوكake ce wa man lam yastati minkum qawlan cikin idan mutun ya zama bai da hali ayyanki hal muhsanati da auri mace wacce take miya, al muhsanat anan hara'ir a can muhsanatu masu aure anan al muhsanatu hara'ir masu ‘yanci ba bayi ba ku yango ba idan mutum bayi da kuɗi taulan din na ma'ana si'atan wa qadra yalwa da iko shine man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj to ba kada ba a din sai kai hakuri an yanki almusana da auri ya mace yantacciya almu'minat masu imani mu'minai to fa ma malakat aymanukum sai ku aura daga abin da hannayenku suka mallaka na ku yango sai ka je ka aure ku yangan wani ta zo ta kwana a ɗakinka gobe ta je ta yi wa mai gidanta aiki min fatayati kuma mu'mina cikin wato matan ku wanda suke wato masu imani fatayat ɗan mata ko zaurawa ne wanda yake su zaman su ba za a ce mazaurawa ba su kullum suna karkashin mallaka ne sai dai in bawan da ya aura ya saka to anan ne ba zaura amma wajen mai gidanta ita tana nan a zamanta sai Allah ya ce wallahu a'lamu bi imanikum Allah shine ya san imanin don ya ce min fata ya cikin rumuminat da zahiri za ku yi amfani eh wannan ku yangar musulma ce mai kula da addini shi kenan ka aura amma ka ce za ka bincika hakikanin imani ba za ka sani ba shi yasa Allah ya ce wallahu alamu bi imanin Allah shi ya barwa kansa sani game da imanin ku to idan za ka zo ka aure ku yangar wani fa hunna bi idni ahlihinna ku aure su da ba'dukum min ba'd sashin ku daga sashi na'am Allah ya shar'anta muku hakan ne domin kowannen ku na buƙatar wani sashin a zamantakewa na rayuwa ku aure su da izinin ahalinsu wato kenan ku yanga za ka aure ta da izinin shugabanta ba za aure ta ba sai da izinin ko da tana da iyaye shugabanta ɗin wanda ya mallake ta maganarsa ne abin dubawa hakan nan eh, shi bawa shi ma an zai yi aure sai da izinin shugabansa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuma abidin tazawwaja bi Izini, idni sayyidihi fa huwa ahir duk ba wanda ya aure ba da izinin shugabansa ba shi mazinaci ne to hakan nan mace ma ita ba ta auren ba sai da izinin shugabanta ba ta iya ta aurar da kanta ba in kuma shugabanta din mace ce ku yanga ce ta wata mata kai kana so ka aura ba ta ce ni ne shugaba ba ka hau sadaki in aura maka na baka aure ka karba ta shi ka tafi a'a ita mai gidanta din wacce ta mallake ta sai ta nemo wani namiji wanda zai zama alwali ko mijinta ko ɗanta ko wane ne dai ya zama alwali wajen aurarwa amma mace ba ta aurar da mace la tuzawwiju almar'atu almar'ata wala almar'atu nafsaha fa inna zaniya hiya allati tuzawwiju nafsaha mace ba ta aurar da mace ƴar uwarta ko kuma ta aurar da kanta mazinaciya ce za ta aurar da kanta saboda ka yanzu wata fitina da ta bullowa mutane wai a makaranta wai a aji ana zaune tare shi daga bacci na ce muku ina ganin kana bacci ko Allah ya ji kan sha'u sami rahimahullah in kayi bacci zai ci tashi ka tsaya in ka mika zai ce mai na faɗa eh? ga bacci zai tafi ina muke da izinin wato da izinin na da izinin majibintan al'amura za ku aure su amma fitina da yau muke ciki za ka ga a makaranta wai 'yan mata a makaranta suna hira da wani sai wannan ya ce ina son ki ta nima ina son ka sai wai a sa wani wai ka aure ta wai an daura aure kuma don iskanci zai zo samai mana wannan auren ya yi da waya ake eh? waya iphone shi ne sadaki don iphone sadaki ko ma miliyan goma sadaki ma bai yi ba ina alwali haka kika zama arha kamar takardar kosai ina iyayenki da suka haife ki suka rene ki yanzu da auren shi haka zaki tashi gida gida in kin je me zaki ce da su wannan ba aure bane fankihuhunna bi idni ahlihinna la nikaha illa bi waliyin in annabi sallallahu alaihi wasallam babu aure sai da alwali alwali kuma min al'asaba imma baba ko yaya ko kani didde ko ɗanta ne na cikinta wanda ya mallaki hankalinsa zai zama alwali shari'a musulunci ta shar'anta alwali ne don kare hakkin mata idan aka aure ta an dane mata haki shi zai zo ya tsaya a bai bata abinci ba alwali zai magana a ya da keta alwali zai magana amma ba irin walitaka na yau ba kawai mutum ba ku san shi ba daga ina fito kawai ku ya zo aure wane ka bayar mana wane ka karba gara karban ka baiwa mai shi ne amma wanda ka bayar din kaga duk lokacin da abu ya tashi kai za a nema kai kuma ba a san ka ba a san garin ka ba dole mu san muhimmancin alwali kuma ita yadda aka aurar an daura aure ko kafin auren a gaya mata ga alwalinta in ta ga wata matsala kai tsaye da alwalinta za ta ne amma a gallaza mata a gallaza mata ta tashi ta zo malam an yi min kaza mijina ina alwali ni ma ban san shi ba to ba gaya mata ba idan alwali ya rasu ma a samu wani wanda zai zama madadin alwali don kar a shiga hakkinta a ce ba wanda zai warware to Allah ya ce fanke huhunna bi idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna ku ku sadakin wannan sadakin da za ku bayar kuma bil ma'ruf ta hanya sananniya sadakin da aka sani za a bayar kamar yadda wannan sadaqatihin nihla din nan to anan na kuyangun ma zai aiki Allah madaukake ce muhsanatin ghaira musafihatin wato kamammu ne ba mazinata ba afa'if musanat na farko masu aure musanat na biyu ƴaƴa ba bayi ba musanat na uku kaman mu ba mazinata ba kaga duk lafazin ɗaya ne amma matsayin ba ɗaya bane ba masu بمسو الفاشا با zina ولا متخذات أخدان ba kuma waɗanda suke ɗaukan kansu zaman dadiro ba mutakhidati akhdan sun ɗauki khadan khadan shine wato me za a ce farka farka ko ya ta zauna kawai shine kamar mijinta ba aure su yana ɗaukan ɗawainiyanta to wannan haramun ne kar a haka ba su ake aure ba don Allah ya nuna haramcin azzaniyatu wa zani ko azzani la yankihu illa zaniyatu aw mushrik wala mutakhidati akhdan kar ay zaman khadan haramun ne fa idza uhsinna to idan suka yi wato aure su ku yango kenan idan suka yi aure fa in ataina bi fahishatin idan suka zo da alfashafa suka aikata laifin zina fa alaihinna nisfu ma ala almuhsanati min al'adab za a musu rabin azabar mata masu aure ‘yantattu ‘yan ‘yantattiya ta yi zina za a mata bulala eh, ta yi ɗari ba to wacce ku yanga ce ta yi aure ta yi zina ko kuma ta yi zina za a mata bulala Hamsi. nisfu ma'alar mufsanati min azab amma in mai aure ce ta yi zina faya hukuncin ta jifa to anan babu rabi akwai rabin jifa ne wanzu ya yi ta collapsing sai a ce ya isa ya yi rabi in kun bari ta kara saba ku gashe ta saboda haka ba a jifan mace ku yanga in ta yi zina bulalan ne hukuncinsu dalika hakan fa me auren ku yango ɗin liman al'ana ta minku. ga wanda ya ji tsoron karkata ne cikin ku al'ana mutum in yana tsoron kare zai yi zina nan ne aka ce aure ku yanga amma ba haka ba ba abin so ba ne. don baiwa ce ta gidan wani kuma in ta haifi ai amma ba naka ba ne. Allah ya ce wa an tasbiru da a ce ku akwai hakuri ku kame kanku daga auren ku yangun nan na lakum shafi alkhairi gare ku wallahu Allah madaukakin sarki gafuru mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jinkai ne Allah ya gafarta mana ya ji kanmu wanda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya biya bukatunmu na alkhairi akwai dan uwa da yake neman addu'a saboda yatimarsa ba lafiya muna roƙon Allah ya bata lafiya da ita da sauran iyaye Allah ya ba su lafiya to kuma Allah ya gafarta musu wa sallallahu wa sallim mubarak ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi